أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na ƙur'ani muna roƙon allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ta'ala ya ji kansu muna roƙon allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar rayuwarmu akan imani muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe ƙiyama a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku ko a wannan wata na ramadana hijira shekara ta da da da 1447 ina mai farawa da ba wa 'yan uwa da yawa haƙuri waɗanda suka zo daga jihohi da yawa don su gaisa da ni jiya bayan tashi na a nan ina ga waɗanda aka ce mun sun zo daga wasu states akalla ya kai jiha bakwai ko takwas a jiya kadai da muka yi darasi an samu na kano an samu na kaduna an samu na jigawa an samu na bauchi musamman cikin azare an samu na kebbi an samu na sokoto an samu na gombe an samu na jalingo taraba kenan duk waɗannan kowanne ya ya tare ni cewa sai na tsaya na saurare shi na farko ina maraba da duk wanda ya ziyarce mu a wurin nan Allah ya biya shi da gidan aljanna na biyu ina ba da hanzari da uziri. na kuncin lokaci a ramadana ba zai iya yiwa na iya ganin kowa da kowa a yadda yake bukata ba ina ba da uzuri hmm. na fi samun yalwar lokaci a wajen ramadana amma a ramadana ni harkoki na ma na rayuwar duniya na ajiye su a gefe gabaki ɗayansu hmm. sai ɗan abin da ba a rasa ba so kula ga wannan sai a yi haƙuri da lokaci irin na ramadana lokaci ne na karanta ƙur'ani da makamantansu duk wanda ya zo allah ya biya da gidan aljanna akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa ma da ya zo mai karantar da addini kuma yana gabatar da tafsiri a college of nursing na birnin kudu a ina tare da shi akalla ba zai gaza in na ce shekara ashirin da uku ya yi na? farawan ganawan farko 1999 shekara ashirin da dawa da bakwai amma closely in zan tuna shi ne wani gayyata da buka mini a wajen 2003 ko ina ga daga nan ne dan uwa malam abu hafsa daga birnin kudu na daga cikin malamanmu bismillah <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an zo lafiya ko ya ayyuka to Allah ya jagoranci eh, malam dan uwa ne sosai muna tare kamar da faɗa shekaru da dama nakan je birnin kudu bisa ga gayyatan su kuma dan uwa ne mai yan uwantaka sosai idan ina tafiya da da mota daga gombe ko bauchi na birnin kudu kafin na iso zan kira shi a waya hmm. a nan na kan tsaya na yi a zahar da la'asar hmm. kuma ai abu dan abin da ba a rasa ba zai tana da mana abinci mu taba abinci tukunan mu wuce in za a tuna dab da ramadana na je bayero university kano da na gabatar da wata muhadara ibn dole ta boko ce faculty of engineering to ya taso tun daga birnin kudu ya zo har kano din mun gana da shi da wasu 'yan uwa waɗanda a lokacin da su suke sauka na idan naje suna da wani program da suke a ramadana da ban san kowa yanzu kuna yi ba tun corona an dakata kowane a weekend ina ga aka fi saturday da sunday ko a lokacin kuna yi everyday so na san da na kan je duk ramadana na kan fita na je kwana daya ba ma kwana da sassafe na je birnin kudin na dawo kuma na yi tafsiri so, suna da program da suke na ramadan a lokacin matuka da gaske kusan kullum ana samun malami daya da zai je muhadara da hansi haka so kan yi kwana daya a ramadan din to Allah ya albarka muna godiya Allah shiga fata mala jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaykum kuma malam ya da sakon da zai faɗa na kalma ko wani abu bismillah bismillah ya eh, ba shi wani ba shi bismillah kuma to kusa da wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ina matukar farin ciki da godiya da na samu kaina a wannan masallaci na masjidul annabawi wato haka ne na zo jiya fara fara amma dai wuta ba ta karatu na da ina bibiya bisa ga karantar wanda malam ko littafin da aka sauki ake gab da saukewa na alkila bayan da ba to ko na amin eh. to shi ma ina mutaba a rar wannan durus da malam yake Allah saka da alkai amin ya hayya ah, malam a takaice ba abin da za mu ce sai dai gaba ɗaya ba Allah tara mu gida aljanna jihadin da mala yake Allah ya saka masa da wani abin sha'awa wani hadisi a cikin riyadu sari a bani da jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi jihadi kuwa kana katin wajaba da aljanna wanda yayi jihadi ne da za ta taso a loro da cikin tsariya dan wannan intabar din ta zama hutu iyawar wannan kai don Allah aljanna ta wa ba muna fata Allah ka fitar to shi malam kamar yadda na faɗa ta hannun malamin mu ne malam Ahmad injiniya Ahmad ya kuma wanda yake aiki a transmission holding na 1997 ya samu aiki ya to shi ne silar da zama hanzarci wasu bayan bayan ba ba ta saka wannan makwabtaka Allah sa har da baki amin ya godiya Allah da amin ya al'amin yana karatun to yana sai ko yana so ya zama gwani Abdullahi Abdullahi kai kaji Allah rahman eh Allah Mu muka yi gardawa da amin to alhamdulillah to jazakumullahu khairan insha Allah amin jazakumullahu khairan Allah ya sa a mizanin ayyuka na kware na'am bismillah injiniya malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ji kan iyayen malam da ana rahma da iyayen baki daya amin ya hayyu ya qayyum yace dan Allah malam ga tambaya ta na'am mutum ne dukiyarsa ta kai nisabin zakka kuma ta shekara mm. amma kudaden ba sa hannunsa ya ba da su a yi kasuwanci da su kullum ana yi masa alkawari yau ne gobe ne har an kai kusan wata guda shin zai iya fitar musu da zakka a haka duk da ba su hannunsa lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya wato permanent committee na fatwa da ke saudi arabia sun yi magana akan rikici na zakka a volume nasu na tara wannan matsala din akwai mai kama da ita a nan ba na 191 da 192 cewa dukkan dukiyar da tsammanin rashin dawowanta ya fi tsammanin dawowanta gare ka babu zakka a kanta don daga cikin sharuɗa na zakka akwai milkan kamilan ya zama mallaka da kake da absolute control a kansa kudin da ba ka da control a kansa kake ta bibiyansa a dawo maka da shi ya gagara a dawo da shi suka ce waɗanda bai zama kana da control a kansa ba zakka tana magana a kan abin da kake da iko a kansa ne shi sa ko a hadisin aika mu'adh bin jabal radiyallahu anhu zuwa yaman fiyayyen halitta cewa yayi inna allaha haftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim hadisi na 1331 cikin sahih muslim kaga a wannan yake bayyana mana a fili cewa abinda ake da ikon karba ne a mika to kudin da bai hannunka yana hannun wani kuma ka ma bukata a baka ya gagara ka bi ka bi ya gagara a magana mafi inganci zakka ba ta ba a kanka a kansa sai dai idan aka baka koda bayan ramadana ne ya shigo to a lokacin sai ka cire wannan zakkar ka bayar a ka'ida gida, amma in dai bai dawo rika ba ba za ka cire zakka a kansa ba amma kudin da ka ba da shi bashi kuma kake ga kana da control a kansa wanda ka ba ya ce anytime kake bukata kudin is ready ko kuma zai baka kuma ka san fi karfin kudin to a magana mafi inganci matukar kana da ikon ka karba a kullum kuma a baka to ana cire zakka a kansa hmm. ko ma baya suka ce ba a wajabta maka zakka akan abin da baka da tabbacin zai dawo gare ka hmm. wallahu ta'ala a'ala sai ya mai ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ji kan iyayen malam ya gafarta su ya sanya su ya wato ya musu kyakkyawan makoma tare da namu baki daya amin ya hayyo ya qayyum yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka amin ya hayyo ya qayyum yake cewa tambaya ta ita ce kan ma'aurata masu genotype as wato matan as bijin ma as menene hukuncin yin gwajin cbs wato chronic venous sampling a satin cbs chronic venous sampling na Okay, chorionic venous sampling na watan idan misali matan tana da cikin wata goma zuwa sha wato satin goma ko satin sha biyu domin sanin jirgin ɗin jariri kuma menene hukuncin idan aka gano jaririn yana ɗauke da ss za a iya zubar da cikin a ah, lajinatu da'ima lilbuhosil ilmiya sun yi magana akan ishu da ya shafi genotype asas asss sssss a volume na 21 kama wannan matsala akwai fatawa mai kama da ita ta 450 da kuma 451 da 452 firstly shi akan yin auren a ƙa'ida ta musulunci da as da as kowanne a cikinsu menene kariya ne a magana mafi inganci ba a faɗaitar da yin aure tsakaninsu in za su haƙura ba su yi auren ba shi ya fi dacewa da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala don shari'a ta zo ne saboda muhafaza na rai muhafaza na dukiya muhasaba na ainihin lineage muhasaba ainihin muhafaza na mutunci muhafaza na jini in asas ne akwai tsammani na cewa kamar 25% za a samu high risk na samun ss saboda abu ka duba kamar mafin ne asas so za a iya samun aaaa asss as kuma ss so in ka duba mafin din a guda hudu akwai tsammanin za a iya samun ɗaya daga cikin hudu ya zama ss in ya zama ss kuma ya zama sickle cell disease automatically wannan magana kuma na sickle cell disease sun yi shi karkashin a the same volume karkashin fatawa ta 434-435 cewa a wannan hali tun da akwai tsammanin samun ss to tun asali auren as da as a gura da shi shi ya fi alheri na biyu auren ya riga ya faru an yi shi har ana an samu juna biyu a cikin juna biyun nan ana tsammanin haihuwa ko kuma ana tsammanin cewa cikin ya fara kai watanni tunda ya kai sati nawa aka ce sati goma zuwa sha biyu yin test da ake yi na cvs cvs test da ake likitoci sukan yi shi ne don a gane ko disease da ke tare da yaro ɗan karami wanda bai fito a ciki ba ko abin da ya kama da wannan abin da malamai suke fada ƙarƙashin wannan yin test don a gane cuta ta halatta tun ba a yaro bai na ɗan karami. na biyu sai matsalar cire cikin matsalar cire ciki cikin da bai kai kwana arba'in ba cire shi yana da sauƙi idan akwai dalili na shari'a in babu dalilin shari'a babu dalili na matsalar uwa din ko kuma abin da za a haifa kowane irin cire shi ba a son sa musulunci amma in akwai dalili na barin ɗan zai iya cutar da uwar ko kuma zai iya sa haife shi bai da wani amfani da zai tabuka to abin da bai kai 40 da su bai yana da matukar sauki saboda me saboda a matakan haihuwa ɗin da creation nasa 40 40 40 ne sau nawa na'am sau uku kaga in ka tara sai a samu 120 days around 120 days ake hura rai to daga an hura rai idan ya kai 120 days anan kuma ya zama a kan hukuncin mutum ake magana gabanin ya kai nan ko da an cire an yi laifi in babu dalili amma ba a daukan itibarin cewa kai tsaye kashe mutum aka yi amma in ya kai 120 rai ya shiga to ana ana daukansa a matsayin kisan kai ake sa so kula ga wannan suka ce a matakin farko kowane irin disease da ya zama an samu likita amintacce gogagge a bangaransa kuma wanda aka aminta da adalcinsa da amanarsa ya yi bayanin cewa cirewa shi ya fi suka ce anan ya halatta a cire matukar ya tabbatar cirewa shi ya fi to anan an ce ya kai 10 to 12 weeks to yi muka ce 10 weeks times 7 kaga 70 days in an ce 12 weeks kaga ya zama nawa ya zama 84 days so 84 days bai kai 120 days ba har yanzu ana cikin state ne na ba a hura masa rai ba a nan suka ce idan ya tabbata cewa likita ya amince ya ba da shawari cewa akan abin da ya sani na ilimi rabuwa da shi shi ya fi alkhairi ko dalilin lafiyar uwar ko abin da za a haifa akwai cutarwa mai muni to a suka ce a babin larura saboda azzarurat tubihul mahazurat kamar yadda yake a cikin koda suratul ma'ida aya ta biyu uku hudu muka dauka wannan duka ayoyi ne na darura qur'ani yana kula da larura matuka da gaske so min babu darura yana iya halatta amma idan ya kai matakin 120 days kuma ya zama tilas dole a cire in ba a cire ba yana iya taba lafiya da uwa to anan suka ce in aka cire bayan 120 days kuma akwai kafara akan mahaifin da yasa aka cire idan muka duba lajinatu da'ima a wannan volume din karkashin matsala ta 434 a volume na 21 suka ce zai yi kafara shi da yasa aka cire saboda wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyar saddako in muka duka wa mata na limu'minin ayyaka tula mu'minin illa khata'a cikin nisa'i aya ta 92 suka ce dogaro da wannan za a sa yanta baiwa in ba baiwa za a sa shi azumi na wata biyu a jere su wannan shine matakin da aka abinda nake baku shawari ku samu likita amintacce da iriyansa ne abinda ya bayar sai aiki da shi gwargwado wallahu ta'ala a'lam a ran ma sai mu tsaya a tambayoyin a haka sai mu shiga karatu insha Allah ku jiya ina zaton mun tsaya aya ta nawa aya ta biyar muka tsaya za mu tashi a ta shida yau ko a suratul nisa'i sura ta hudu daga jerin gwanin surorin qur'ani daga saba bismillah arrahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا jazakumullahu khaira za mu tashi akan aya ta shida a cikin suratun nisa Allah ta'ala yace wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru faman kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashidu alayhim wa kafa hasiba wa butalul yatama Allah ya ce ku rika jarraba marayu hatta idza balagun nikaha har sai sun kai gaba na aure fa in anastum minhum rushidan idan kun ga daga gare su akwai shiriya fadfa'u ilaihim amwalahum a lokacin sai ku tura musu dukiyoyinsu da ke hannunku wala ta'kuluha israfan kar ku kuskura lokacin da kuke rike da dukiyarsu ku rika cin dukiyar don ƙoƙarin wuce gona da iri don ku zalunce su wa bidaran ko kuma ku riƙa gaggawan kashewa ayyaka gabanin su girma faman kana ganiyan wanda ke rike da duke su ya kasance shi mawadaci ne ba sai ya taba su ba fali sta'afin ya rike musu amma ba sai ya dauke wani abu a ciki ba wa man kana fakiran wanda yake talaka ne bai da hali kuma duke su ta shagaltar da shi daga neman nasa a bil ma'ruf yana iya ci da kyautatawa fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan lokacin ba su dukiyar su yayi sun kai matakin a ba su fa ashidu alaihim a lokacin ku kafa shaida a kansu wa kafa billahi hasiba kuma Allah ta'ala ya isa ya zama mai hisabi akan abin da kuka yi wa butalul tame ku jarrabi marayu kalmar ibtila ɗaya da ikhtibar ne hmm. wato ku riga musu examination hmm. idan akwai dukiyar maraya a hannunka to sai ka riga dan jarraba shi kamar wani dan exam dan gwada shi haka dan trial za ka riga bashi kalmar yatama jam'i ne na al-yatim yatim shine ofan da turanci ofan kuma shine mamma ta abuhu qabla bulughihi zakaran aw unsa duk wanda ya rasa mahaifi gabanin ya kai gaba na munzali gabanin ya fara mafarki namiji ne ko mace da sunansa maraya lokacin da mutum ya fara mafarki ko ya kai munzali ko ta kai sun fita daga zangon maraici don haka a cikin mutane rasa uba ne maraici ba rasa uwa ba amma a dabbobi rasa uwa ne maraici ba rasa uba ba a magana mafi inganci idan yau tinkiya ta aiki ko akuya in ita kanta uwar an ce ina babansa an haɗa ta da aiki ita kanta uwar wane ne baban wannan ta haɗu da aiki mafu sai shi kansa baban an ce masa wannan ɗanka ne ko ba ɗanka ba haɗa shi da aiki shi ma ba zai gane ba An ce yasa duk abin da aka kwatanta mutum da dabba to al'amari ya lalace su kansu da uwar da uban ba mai tabbacin wane ne baban shi yasa ya zama hidimar da uba yake yi a cikin mutane shine masauki shine kudin magani shine tufafi shine abinci shine kudin makaranta to in akwai wannan a duniyar dabbobi uwa ce take yi don ban ba wani aure ne tsakani formal ba wani juna biyun ma kawai gamuwa suka yi da shi lokaci da Allah ya kaddara aka samu yi wurinsa ita ma ta yi wurinsa gamuwa ma ba za su ƙara yi ba To kula ga wannan a cikin mutane rasa uba ne tare da uwa tana da muhimmanci amma waɗannan mas'uliyya ɗin uba yake ɗauka ita uwa babban aikin da ta fara shine ɗaukan juna biyu da kula da juna biyu da wahalar ɗaukan juna biyu na tsawon wata tara ko abin da ya kama da haka da kuma haifan juna biyu wannan hidimar da uwa ta yi duk duniya babu abin da za ka yi ko zan yi da za mu iya biyanta a duniya babu shi duk duniya ba wani mutum da zai wani abu ya biya babu sa wannan hidimar da ta yi babu shi wallahi abin duk hidimar da mutum ya yi wa kowa a duniya har ga Allah in za a yi tunani shine tunanin shin ya biya ta rabin numfashi kwaya ɗaya na na'ura ko bai biya ba ba fa numfashi guda biya rabinsa ai wani mutum ya tambayi sai dina umar radiyallahu anhu ya ɗauko mamarsa a gadon bayansa tun daga yaman har zuwa makka tafiyan kilomita 1100 da yankan yayi da ita a gadon baya kuma ya zo ya yi aikin hajji da ita yin ɗawafi na kudumi yin umura aka kammala aka tafi arfa aka dawo kwanan mina zuwa muzdalifa komai ya yi da ita a gadon baya da ya kammala kai kaɗai ma ya ka aikin hajji bare da goyo ya zo samu sai da aure ce Allah shi gafarta malam amirul mu'minina da Allah wannan hidimar da ne wa ita din da Allah an biya ta bashin aikuwan da take bi na sayyidina Umar ya ce wallahi baka biya na kura ainihin numfashin na kura ba ya ba numfashin na kura kwaya ɗaya ce baka biya ba tukunna wannan kwaya dai da ta yi numfashi a na kura ba a biya bashin sa ba ai jama'a uwa uwa ne don haka Allah ya ce wa mutane ya tama ku riga jarraba marayu marayu Allah ta'ala ya ba su muhimmanci a Kur'ani, don shi maraya babban mutum ne Allah yana damuwa da al'amarin maraya Allah yana damuwa da situation na maraya Allah yana kula da jama'a da ke kula da marayu duk mutumin da ke kula da marayu wallahi Allah yana kula da al'amuransa duk abin da kake bukatan Allah ya rika kawo maka ya zama duk tsarinka akwai tallafawa marayu shi yasa akwai jama'ar da Allah ta'ala ya aibata su a Qur'ani babban laifin su Allah yace ba sa ma girmama maraya ne kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turafa aklan lamma حلما وتحبون المال حبا جما جزاكم الله خيرا wannan suratul fajr muhallin shahid aya ta goma sha 17 Allah ta'ala yace balla tukrimuna yatim ba haka bane babban laifinku shine ba ka girmama maraya jama'a yadda fa babbe yake zuwa wuri a girmama shi haka mai imani yake girmama maraya kana zaune yaro karami ya zo dan shekara hudu zaka ce wannan maraya ne sai ka tashi ka wajen su assalamu alaikum rahmatullah Allah ya maka albarka sai ka je ka mutunta shi mutunta maraya ba wai sai dattijiya girma ba a ɗan karami in maraya ne girma ma shi ake kana zaune maraya ya shigo ana tafsiri da aka ce ga dan mara take ce to abuda ba matsauri zo ka zauna ya zama ku da kanku shi ya rika shuuri a jikin sa duk inda ya ji ana ba shi girma girma maraya addini ne jama'a jama'a da ba sa girmamawa Allah ya zarge su yace balla tukrimuna al-yatim ba kwa girmama marayu ba fa respecting marayu ba fa honoring marayu wato ba sai ka ba shi kuɗi ba duk inda maraya yake a mutunta shi yau lalacewar society mu ya kai matakin da ba a san wani hali suke ciki ba yau saboda mafiya yawa ba su da gata sace su ake ana cire fas ɗin jikinsu ana zuwa ana zafi ana sufuri saboda ba a kula da su wa butanul yatama Allah yake ku rika jarraba marayu wannan fi'ilul amri ne fi'ilul amri kuma anan yufidul wujub iya nufin wajibi ne kalmar yatama a qur'ani malamai suka ce ta zo akalla sau 23 Allah yana kiran marayu marayu marayu al-yatim mufradi ya zo sau biyar wannan ya tama din an hada ta ne da wanda ya zo mufradi da musanna dan ya zo musanna wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimain fil madina aya ta 82 a cikin kahafi don haka da kuma jam'i haka Allah ta'ala ya kira su so da haka ku rika jarraba marayu wanda suka rasa iyayensu idan kuna rike da dukiyoyinsu ku rika jarraba su hatta idza balagun nikaha har sai sun kai kaman gaba na aure anan Allah bai ce in sun balaga ba sai aiki da ibada ta cewa hatta idza balagun nikaha har sai sun kai gabar aure akwai bambanci tsakanin balaga da kaiwa gaban aure shi balaga yi ne yana faruwa ne ko a mutum ya kai shekara sha biyar ko kuma a samu tsiron gashi a lungunan jikinsa ko kuma yin mafarki wani abu ya fita ko kuma abu ya fita a jikinsa na sha'awa a lokacin da yake farge ba yana mafarki ba mace kuma ana karawa da waɗannan ababe guda uku da na hudu da na biyar na hudu da fara yin al'ada na biyar da ɗaukan juna biyu waɗannan ababe guda uku a maza biyar a mata su ne ake iya gane mutum ya balaga to amma Allah bai ce hatta iza balagu ba sai ce hatta iza me balagun nikaha bai ce kawai balaga ba sai ce in sun isa aure mafu bai ce hatta iza balagu alhulm ba bai ce mafarki ba sai ce in sun isa aure dan dalili akwai wanda ya balaga amma bai isa aure ba yin aure son samu in za a yi malamai suka ce akwai sharuɗa biyu na farko misali ga namiji a samu abin da ake cewa physical maturity shine puberty wato shine gabar balaga kamar shekara sha ko fara mafarki ko abin da ya kama da wannan da muka kira sai na biyu akwai intellectual maturity na farko albuluk na biyu kuma arushidi sai an samu abu biyu so daga bayan balaga akwai arushidi shine shiriya mutum ya zama hankalinsa da tunaninsa da sanin ya kamata sa zai iya rike mace wani ya kai 15 years amma idan ka gan shi ka ga dolancinsa wani ɗan shekara biyar ya fi shi wayo to dole sai abu biyu ya samu bayan kai level ɗin, to ya zama iya da intellectual maturity wato yana da basira da hangen nesa ta inda zai iya sarrafa harkar iyali ya gane cewa akwai breakfast akwai abincin rana akwai dare sannan akwai yadda ake rike iyali akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai neman wajen zama so wannan maturity rushidi din shiriya din tana da muhimmanci to shi yasa ba wai shi yaro daga ya kai balaga za a ba shi dukiyarsa ba a'a sai ya samu wannan intellectual maturity ta inda zai iya administration na dukiyar kuma ba a so a yi garajen ba shi rana ɗaya zai barar da ita sai aka ce a rika ba shi ɗan kaɗan kaɗan shi ne wabu mutanen ya kama A ce jarraba sun kana iya yi duk bayan wata shida ka rika jarrabawa malamai suka ce yadda ake jarraba shi namiji sai a ba shi kuɗi a ce je ka ɗan fara kasuwanci babansa ɗan kasuwa ne ya rasu kada rike da kudinsa na gado naira miliyan bakwai misali nake bayarwa sai ka dan dauki wani abu sai ka ce to kana zuwa makarantar boko ka dawo da yamma kana zuwa islamiyya kana zuwa haddan qur'ani ne eh, to yanzu shi ka kai shekara 14 ina ga ya dace sana'ar babanka ka fara a cikin kasuwa waye da waye ka aminta da shi abokanan babanka eh akwai allaji allaji akwai allaji ibrahim akwai allaji abdullahi akwai allaji garba to a cikin su wani sha'awa kai kasuwanci kake gaskiya na fi sha'awan sai da irin provision haka dan katon din indomi spaghetti kaza kaza waye yake wannan sana'ar wane to yana da kyau ka dan fara zuwa wurin sa zamu masa magana sai ka riga dan zuwa kana koya a wurin sa bayan ya ɗanyi wata ɗaya biyu yana zuwa yana fata ce za mu ɗan baka jari kai ma in ka ɗan taso a ɗan buɗe ko ɗan ƙaramin shago a ƙofar gida sai a rikarar zuwa ana saya sai a ɗauki ɗan dubu ɗari uku ko ɗari hudu ko ɗari biyar sai a baji a gaida zai fara kasuwa ake tura mutum saboda ishu ne na kuɗi so ishu na kuɗi kuma asalin ishu na kuɗi a kasuwa ake yi duk inda aka yi harkar kuɗi ba kasuwa ba to wannan kuɗi yi jiwari kawai na services ne amma hakikanin dukiya to har ga Allah ta hakikatan genuine dukiya to a kasuwanci ake samun kesa duk inda ake jero list wanda suka fi kudi a duniya ai ɗan kasuwa ne ko kasuwa ta a saya a kasa ko kasuwa ta a kera a kirkiro fasaha innovative ideas da technology so sai a bashi shine wa mutalil ya ba hatta idza balagun nikah za a ci gaba da jarraba shi in mace ce kuma ba a tura ta kasuwa ba, suka ce za a bata ne a ga yadda za ta sayi kayan daki da kayan tafiyar da gida ne da kullum sai a ɗan ɗauki dauki hamsin a bata a ce to muna so ki dan fara tanadi saboda maybe nan gaba shekaru kaɗan Allah ya za a kai maganar aure sai da kanta a ce ta je ta sayi abubuwan kayan daki a ga me za ta sayo da aka bata miliyan ɗaya sai ta je ta sayo iPhone ta dawo sai a ce a wannan hankali bai isa ba shi wancan da aka bashi dubu ɗari biyar ya fara provision a dns aka ya buɗe wani tim ɗin kwallo aka ce me sunan tim din yace ce miami babes sai je kashe musu kudin duka dan sai ya ce a hankalin bai samu ba tukunna ai ba a ɗaukan uwar kuɗi a shigar da ita wata harka da riba ake yi ita uwar kudi ana preserving inda ne riba ce ake iya wani abu da ita idan bukata da kama to a nan zai a ce a hankalin bai ba sai a dan bashi dama sai a ci gaba da dan nasiha ka dai rika zuwa kasuwa wajen allajin allah da kana zama a shago ka ci gaba da koya saboda mai dalili wanda bai san yadda ake juya kudi ba in ka bashi kudi barar da shi zai yi duk wanda ya san kasuwa wai dan ka ga wani yayanka ko babbanka ko kawunka ko wani oganka yana da kudi da Allah na zo a bani jari ina son na fara business nawa ne miliyan goma kuma ba ka taba zuwa ka koya ba ba kasuwanci kake su ba a baka kudi ka kashe ne asalin wanda yake iya juya kudi shine mutumin da ya nemi kudin sai aka kara masa in ka je ka sha dan karan wahala a nema ka samu dubu 500 sai aka kara maka 500 to ka san wahalan wancan zaka kiyaye wannan in mutum bai iya ba zai iya ba kuma haka magabatan mu suke baban mu Allahu Aminu dan tata Allah ya ji kansa akwai tayin da muka je muke hira da shi ina ma tambayi akan fara kasuwa yace duk da babansa mai kudi ne bai fara kasuwanci da kudin baban ba shi ya fara zuwa kwari yana tona rijiya yana saka irin alum din nan a ruwa ruwan yana kwanciya lokacin mutanen Nijar da sauran wurare suna zuwa da raƙuma sayan kaya yana shayar musu da raƙuman suna dan bashi dan taro sisi da wannan ya fara tara jarin kasuwa da ya samu wannan sai babansa ya kara masa yace yanzu da gaske za ka yi kasuwa tun da kasan yadda ake neman kuɗi amma duk mutumin da bai iya ba kawai kama kawai proposal shi zai fara kasuwa ba inda ya je koya wannan ciwaciwa ya zo da shi ko da manufarsa mai kyau ne in ka bashi ba za a yi abin kirki ba ya je gaban wani allaci ya koya ya fara ɗan tara taro da sisi yau ya ajiye dubu ɗaya gobe ɗari biyar dubu biyu ya shan wahalan tarawa ya tara miliyan ɗaya sai ka ƙara masa miliyan goma a kai to insha Allah za a yi abin kirki asalin foundation na kasuwa sai ka nemo ake ƙara maka amma ba zai yi ka je ka koya ka nemo ba ka zo ka ce za ka yi kuma fa kasuwar da kake gani wahalar da fa bai wuce bai gaza a ce kaje jami'a ka yi digiri ba fa ita kanta tana da sarkakiya da yawa da ba sai an buɗe littafi an koya maka ba experience ne na yau da kullum kake koya amma da yawa ba sun haka ba sai su ɗauka wai kasuwa kamar cin tuwo ne haka kawai za ka zo a baka kuɗi ka fara ta ba haka take ba ita ba sai an koye ta ke sa Allah ya ce wa ta ma hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan idan anastum kalmar anasa daga kalman abusara ne fa'in abusartum in kun gani shi ne sai a ce a nasa ma za ka ba misali daya ko a ƙorani ko da misali ɗaya? in ƙwale musa li ahlihi inni anastu naron sa'atikun hmm. sa'atikun min ha bi tasqalun jazakumullahu khaira wannan cikin suratul naml kenan aya ta bakwai qala musa li in inni anastu naran kaga anastu ai absartu naran ne annabi musa sai ce wa iyalansa ku dan jira ne na hango wata wuta inda Allah ta'ala ya magana da shi sai ce anastu kaga anastu shine na ga wuta to anan sai Allah ya ce su waɗannan marayun wa butalul ma hatta idza balagu nikah fa in anastum in har kun gani anasa min janibi turi naran kamar da zuwa a kasas ayata 39 sai yace anasa kaga ai abu sara ne mafu tayyib haka in kun ga anastu kuka ga alama rushdan shiriya wannan shiriya din kaga shine bayan balaga akwai kuma ar-rushdi ma'anan ar-rushdi a takaice shine basiran iya sarrafa al'amura shine husnul tasarruf mutum ya kai matakin da duk abin da aka shi zai iya sarrafa shi in kudi ne in ajiya ne ya san yadda ake iya kaiwa banki ya ajiye idan irgawa da ita ka bashi kudin ko nawa ne zai irga idan hada total ne zai iya yi yanzu misali mutum ya ya ce maka jari maraya yake jari miliyan ne za a bashi zai fara kafa sai ka ce masa naira dubu ɗari da hamsin a hada da naira dubu ɗari da sittin nau zai bayar sai shiru sai ce dubu ɗari kudu sai ka ce a bai kai a baka kuɗi ba wannan dubu ɗari nawa ne ɗari uku da goma ne kaga kenan bai da intellectual ability ne manajin kuɗi shine anastu rushidan in kun ga shirya so ko lissafin kuɗi ka gaya wa mutum ya gagara to gafin akwai matsala hmm. ya dace ya zama duk ɗan kasuwa gogagge bai cika ba a kalkuleto muhimmanci ba duk yadda ka karanta lissafi yanzu a ramma yana da digiri a mathematics da masters amma ya je gaban yan kasuwa ana hada total wallahi sai ya na kansa a lissafi don ba lissafi na x and y bane don ake ta neman su a nema ya bata a nema ya bata wannan lissafin su na kartasan san karne in kai kuskure wata ran duk ribar ka na shekara sai a rasa ta sai ka ji dan kasuwa ana magana naira miliyan 1750 a hada da miliyan 17 da 800 kafin gare baki ya hada total ya gaya maka su memory su ne calculator tsabar iya lissafin kudi sun iya wasu su kuma suka dace sai su je su koyi kira alkur'ani sai ga ga karatun qur'ani ga kasuwa hatsari shine ka shagalta da kasuwa ba baka san Allah ba to a nan kuma kasuwar duka sai da koma haramu in ba a yi ba so shi yasa duk ya shiga cikin arushidi ku rika jarraba su da lissafi kaza a hada da kaza naira kaza a hada da naira kaza a'a mutum ne aka bashi kaza ga zabin kasuwa kaza ga kaza in yayi kaza kaza zai fi kaza duk dan kasuwa idan zai na farko sai duba menene level na risk hatsari da ke cikin kasuwanci sai ya duba na biyu wane kasuwanci ne ke da future gaba mai kyau duk sai ya da lissafi a kai an ga alama duk wannan sai an yi lissafi a kai in yace yana so ya fara sayar dan fili ne to yanzu zaka sai filin ya zaka yi ka fara gina gida kana sayarwa eh zamu baka amma zaka yi eh zan je in sai fili kawai sai na gina a'a ba haka zaka yi ba fili idan ka karba sai ka karbi takardun sai ka je ka bincika takardun original ne shin wanda ya kawo ka saya din ya mallaki filin idan ya mallaka me shaidan nasa ne in sunan da ke kan takardar ba shine sunansa ba sai akai takardar ya zo hannunsa wani ne ba shi sai to ina wani ai duk waɗannan kacaniyan sai kafi dan ba haka ba sai ka je ka sai hasari to shine Allah ta'ala yace wa mutalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anasun minhum rushdan in kun ga wannan shiriya intellectual maturity din sun zo masu cikakkun hankali akwai kuma husnul tasarruf kyau suna iya sarrafa komai ta hanyar da ya dace Allah ta'ala ya ce fadi fa'u ilaihim amwalahum to anan sai ku tura musu dukiyoyinsu an yi daya an yi biyu ana ta kara masa jari kasuwa na ci gaba anan ma sai ta kara haka dan kadan kudin miliyan uku ne an ba shi 500 yana ci gaba an kara miliyan duba an kara miliyan uku ne an ba shi dubu ɗari biyar an sake ƙara dubu ɗari biyar kasuwanci sai haɓaka yake har ma jarin sai kai miliyan biyar ya ma fi sa na miliyan uku tunanin sai a ce ta ai ya kai hakan da za mu hada shi ne fadifa ilai him sai a zo a yi rubutu Fadifa sai ku ba su dukiyoyinsu zowa ne ina ga kudinka yanzu ya kai a baka tun da an baka kuɗi miliyan daya ka yanzu miliyan biyar ai ni da je shagon ka abin sha'awa ya bani yadda na ga tsari kana da littafin rubuta wanda suka ci bashi kana lissafin kaza da kaza komai kana kula da shi abin ya ban sha'awa To hankali ya zo maka mun gode Allah da ya kai ka wannan gaba akwai sauran kuɗinka miliyan biyu don daman miliyan uku ne na baka daya ɗayan ya zama biyar yanzu sauran miliyan biyu to shi ne shine fadfa'u ilayhim a nan za a ba su ga ga baki daya Allah ya yace wala ta'kuluha israfan wa bidaran wala ta'kuluha israfan a lokacin da kuke rike da dukiyoyin marayu tun da akwai halin da ya halatta a baku wani abu a ciki a wata gaba in baku da shi Allah yace kar ku ci dukiyar nan israfan ta bangaren israfi me israfi da Hausa barna ina ga Allah ya maka albarka na fi nutsuwa da barna da almubazziranci saboda almubazzir shine almubazzaranci amma israf barna ko ne irin ko bahaushe ya ce wani akwai son banza in kaji an ce son banza to shine israfi akwai jama'a da haka Allah ya jarbe su suna da mummunan son banza to kar a ganka da siffar tsabar son banza kai banza kake nema ba siffa ce ta mutum da kwarai ba son banza in ka irin ai haka muke a saudiya mutanenmu sai mutum ya je a najeriya mai wadata ne in ya ga ana raba sabir a mota shi kadai ana haɗa abinci kwali-kwali sai ya dauko katon ɗaya mai kwali ashirin sai ya kawo shi ɗaki ya ci guda ɗaya kuma ba ma da yawan mutanen ba sa cin abincin sai ya sa yaji kuma yajinsa ya ƙare sai ya buɗe ƙwaya ɗaya taɓa saura sha tara su rube tukunna a fita da su iya daga cikin son banza karɓan fiye da abin da kake bukata haka kawai ana raba abun buɗe baki sai ka karbi ɗaya na buɗe baki sai ka ce barin karbi ɗaya na support kuma ga layin masu bukatan buɗe baki bai kare ba kai kana neman support tsabar son banza ne sai ka bari a gama da masu buɗe baki sai ka daga ce na ga abincin nan ya saura za a iya kara mun na support za a iya kara tun tunda masu bukata sun kare sai a baka to nan ba son banza bane amma ka zo layin buɗe baki ka karbi abincin support kuma ga ka da ƙarfi lafiyayye kamar jakin sayarwa wanda ku ya dace ku nemo ku kawo kawo a ciyar da mabuka, amma kai ne a layi a layin ga kanan kyankyan kamar wani sadauki kuma a layin karɓar sa ne hmm. Allah ya raba mu da son banza ai kai ya dace ka shiga layin masu bayarwa ne shi yasa Allah ce wala ha israfan wato a wajen in shari'a tace ku rika cin dukiya saboda ku masu karamin karfi ne an baka kula da dukiyar marayu dukkaninsu miliyan 100 kai baka da dubu ɗari. kuma wannan duke ta su kula da ita ya hana ka je ka nemi abinci sai aka dan sa maka dan alawansu to kar kai son kai na israfi ko aka ce ka dan rika cefane ne a cikin ta kar ka ce a to tunda an ba mu yanzu ka ga mu Allah yayi da mu da gida na ai to masara da biyan kuka dan yanzu <laughs> ai yanzu shinkafa basmati ne kuma ni Allah ya jarbe ni ba na ma son kaza zabuwa nake so a rika kawowa wallahi to haka nake bukata kuma ka ga yanzu ai mu da mu da irin ruwan leda sai ruwan gora ai yanzu shi ne israfar kawai an ba ka amanar dukiyar zai ka je ka buɗe wata rayuwa ta jin daɗi Allah ce kar kai haka wala ta akulu ha israfar kar ku israfi israfi ba abu ne mai kyau ba arama za ka ba misali a ƙorani ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la إنه لا يحب wannan ayat za ta zama cikin suratul a'raf ko aya ta 31 Allah ta'ala muhallu shahi yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masinin wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku shakar ku almubozaranci innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son mutane masu barna bai son mutane masu barna kar ku barna Allah baya son masu barna anan ma kuma yace wala ta'kuluha israfa to haya kai tufatarwa akwai sayan magani akwai wajen zama misali akwai takalmi akwai hula akwai ci da sha amma sai Allah ya kira cin a wurin yace wala ta'kuluha israfa dan me duk abin da ake neman kuɗi don kai babu wanda yake da muhimmanci ga dan adam kamar abin da zai ci da wanda zai sha dukkan kayanka idan kana cikin yunwa kai kanka wa kanka matsala ce ke sa target ɗinka na farko da ka samu kuɗi shine abin da za a ci da abin da za a sha ke sa anan sai Allah ya ce wala ta'kulu ha israfan kar ku ci ta bangaren barna tare da cewa akwai tufafi amma ba su ne priority ɗan adam ba ci da sha shine priority kuma da yace ku ci ku sha a aya ta 31 a cikin arab sai ce kar ku yi barna Allah bai son masu barna lalle shi bai son masu barna malamai suka ce wannan kuma yake bayyana kusan kashi 50 cikin 100 magani a duniya yana cikin wannan aya ta 31 a cikin suratul arab ku ci ku kar ku yi barna don lalle bai son masu barna 50% na cututtukan duniya daga ci da sha ake samun su Ke sa duk mutumin da ya iya kontrolin abincin da yake sha ce yana duba blood sugar dinsa yana duba jininsa ana auna masa dukkan vitamins nasa da vitas nasa yana fahimta yana sanin me zai ce kiyaye abin da kake ci yana magance kake hamsin cikin ɗarin cututtuka da izinin Allah kuma hamsin cikin ɗarin cututtuka daga abinci ne in ka ji an ce mutum diabetes yana da alaka da abin da yake ci ciwon ulcer iya da alaka da wannan cutar kansa tana da alaka da wannan hatta heart diseases na da alaka da shan taba ai duka ci da shan ne shi yasa idan ka iya kontrolin mai kake ci mai kake sha da izinin Allah ka magance cuta mafi kankanta 50 cikin 100 a rayuwarka yanzu mutum zai samu arziki ya ci ya sha sai ka gaci sai ka fai slimin dole sai ka rage weight yanzu ka kai shekara hamsin nauyinka ɗari da bakwai zuciyarka ba za ta ɗaukan jikin ba nan gaba kaɗan mutum ya zo ya zauna haɗu da aiki yana so ya ci ba zai ci ba ɗakinsa ga mashin kullum yana hawa kai yana ta gudu a kai yana so ya rage tumbi kuma hatsarin tumbi zuwansa babu wahala tafiyarsa kuma jan aiki ne duk mai tumbiyin ka je baka fata zaka sha mamaki a wata uku sai ka ga yayi tumbi amma sai shekara uku bai rabu da shi ba a buga nan a buga nan a buga nan kuma wallahi yake tafiya shi gayyato shi yanzu zai zo shi amma ka ku sallame shi ba zai tafi ba kuma a ce sai ka rage kana cikin yanzu a ce akwai fati liba liban ta fati ya mata yawa kana cin kitse da yawa to sai ga fara ta yanzu karka ci red meat karka ci kitse karka ci kaza karka ci kaza ga kudin kana fadayin amma ba ka isa ka taba ba <laughs> Allah ya samu wanye lafiya shi yasa yake wala ta'kuluha israfan kar ku ci dukiyar marayu da barna wa bidaran ayyakbaru wa bidaran kuma karku rika mubadara da gaggawa gabanin su girma kace yanzu ga marayun nan sun kusa ba girma a basu dukiyar yanzu saura shekara biyu bari na cire boda da gaggawa shine Allah yace kar ku rika gaggawa wai ku ci dukiyar gabanin su girma kaga yanzu ina kula da dukiyar marayun nan an ce da ci da sha a ciki yanzu kuma sun fara magana a basu maybe next year za a bayar bari a shekara ɗayan nan na more ne ta gaggawanci Allah yace wannan ma haramun ne Shi ne gaggawancin dukiyar da sun kusa karbarta Ka gade maraya dan gata a wurin Allah dukiyarsa da aka barbar a bayan Allah yana ta kula da ita Allah yake faman kana ganiyan wanda ya kasance mawadaci a cikinku, ya ku afi faman kana fal nan wani fa'un ne Na? fa na farko din ah, afuwan na ce falyasta'afif wa man kana ganiyan falyasta'afif wa nafa'un ne hmm? makaronatu da jawabi shart jazakallahu khairan wannan zo makarura ne ta jawabu shart ne saboda me ai kaga da Allah ce wa butalul yatama hatta idza din nan menene shartiyya ne fa in anastum shartiyya ne so jawabu faliyasta a ne so shi jawabu shart ne lamun ɗin wanne ne lamul amur ne to anan ya zama lamun amur wanda yake mawadaci a cikin ku zai iya rike iyalansa ba sai ya ci dukiyar marayu ta abinci ba Allah ya ce fit muna umurtansa ya kame kar ya taɓa dukiyar marayun ya rike ta fi lafiya kar ya rika daukar alawansu a ciki tun da shi ma yana da kasuwancinsa ya rike nasu fi lagi amma na marayun nasa kuma ya rika cin abinci a ciki shine a nan wajibi ne ga mai wadata ya haƙura da cin nasu ya rika cin nasu shine falsafa amma in ka hakura me makomarka hadisin manzon Allah tsira da annabi tabbata gare shi da ya ce ana wa kafilul yatimi ka ataini fil janna sai ya yayi mai wa share da isbihi was sababa sai waɗannan yatsu guda biyu haka annabi ya ce ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka buke a aljanna duba yatsun nan wannan yatsa ta biyu da ta uku daga babbar yatsa Ya ce ni da shi haka muke aljanna hadisin iya bukhari hadisi na dubu shida da ɗabbiyar ne don Allah jama'a wani girma kake nema a lahira da ya kai wannan don Allah ga ya tsaye. ko a yau kusa da gidan sarkinka sarkin garin ku ake ce za a bu a gina maka gida next to gidan sarki don allah jama'a mutunci ne ko ba mutunci ba yanzu a nan abuja a ce za a kai ka villa ne next to villa za a gina maka gida jama'a an mutunta ka ko ba mutunta ba to wannan fa duk gidan duniya ne wanda a nan za a bashi. amma annabi ne bai ce a gidan aljanna ni da kai haka muke zaune ga ni ga ka aljanna ni da kai makwabtan juna ne a aljanna dalilin me dalilin wannan hidima da kai wa marayu ke za ka ce faliyas ta afif in ka kame kai kana cin dukiyarka nasu kuma kana ta kokarin ba ta da izinin Allah to makomarka aljanna ne shine faliyas ta na wajibi ne al'amru ne an umurce ka da kai me da kame daga cin nasu ke sa in za a ba da dukiyar maraya in zai yi aka samu wannan talaka ne bawan Allah mai rikon amana wannan mai kudi ne bawan Allah mai rikon amana waye dace a bawa a bawa mai kudi bawan Allah mai rikon amana ya yafi a bawa talaka don shi talakan an shi sai ana dan taimaka masa da kudin saboda kula da ita amma mai kudin nan kuma zai iya yi fi sabilillah yau kaddara babban ne kudi ne biloniya ne a kasar ku misali yanzu misali kaddara a dauki alhaji aliko dangote ko allaji buwa ko aa rano ko makamantansu ko allaji muhammadu indimi misali waɗanda suke da manyan 'yan kasuwanmu na arewa misali sai ka dauko sai ka ce ga dukiyar mara allaji a taimaka a rike nawa ne kudinsu dubu hamsin ne a afuwan miliyan hamsin ne da allah miliyan hamsin a wurinsu ai abin da ake ce cikin change ne aiko ba wani abu bane so dan ka ba su su rike su da izinin Allah kokari ma za su yi su ta taimaka wa dukiyar ke sa irin waɗannan manyan masu kudin muna ba da shawara tun Allah ya rufa musu asiri ya zama a kamfanoninsu akwai tsari na karɓar dukiyoyin marayu ko a tsaye da shayas da za a rika sayarwa su rika ta kula ta musamman ya zama tsari ne na kuna da wani unit ko department na karɓar dukiyar gado da muka nutsu da ita da agreement za mu rika juya musu ana samun dividend ana kula da ita a duba business da ya dace dukiyar da Allah ya basu su ai ba matsala bane don sun yi wannan in ma maraya ta sa an ragu 10% sai su ce to a ƙara ma 20% ai ba wani bane a wurin su wannan idan suka yi zai ba su darajar da manzon Allah ya ce ni da mai kula da maraya haka muke a aljanna ana wa kafin. yatini ka hataini fil janna hadisin bukhari na 6500 ya zama akwai tsari hakan akwai formal tsari wani lokaci ba sai muna wahala na neman mutane wani zo ka rike ba shi ma wanda aka ba bayan shekara da sai ya rasu sai a ga nemo dukiyar da wa za a ba kuma aiki ne amma in kamfani ne aka ba su suka yi tsari mai kyau na kula da dukiyar marayu kuma manufarsu don su nemi aljanna wallahi na cikin hanya mafi sauki da Allah zai kai su aljanna tunda muna ga ayyawanci sau da dama ana raba abinci a ce ko foundation din su na yi fi layi to waɗanda suke daukar dukiya su ce bilin layi me zai tsole musu ido a kudin maraya naira miliyan hamsin ko miliyan 100 babu wani abin tsora ido so duk irin wannan tsari ana yi kafashe da suka ci gaba na kula da marayu ko a kasashen turai in ka je irin finland in ka je irin sweden in ka je irin canada denmark in ka ga tsarin kula da maraya in ba wai shi ɗan ya kare suka ka to nima ya garin zama marayan nan a kula da ni saboda suna da tsarin tallafawa maraya wani tsarin har ya fi na mai uban jin daɗi a kasashen musulmai akwai irinsu a jordan suna kwatantawa turkiya suna da irin nasu har irin pakistan da suke talaka suna da shi saudi arabia na da shi qatar na da shi dukkaninsu akwai formal way na kula da marayu da kuma kula da dukiyar marayu wannan iya da matukar muhimmanci a cikin society kuma muhimmin abu ne a governance ya zama akwai tsarin protection na marayu don haka faman kana fakiran wanda ya kasance talaka Allah ya ce me shi kuma talaka falyakul shi ma wannan sharadi ne wani lamun ne anan lamun am iri ɗaya ne da na baya falyastafid da kuma falyakul bil ma'ruf ko ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne hukuncin su ya zama mai kenan hukuncin ba ɗaya bane falyastafid din nan cewa tunda mai wadata ne kar ya taba dukiyar su ya kane ba sai ya ci ba wannan lil wujub ne wajibi ne na kada ya taɓa. amma wannan falyakul bil ma'ruf kuma lil ibaha ne umurni ne na halarci ko kana talakan kace wallahi ni talaka ne amma ba zan taba su ba zan ci gaba da noma ina ciyar da kaina to yayi anan ba wajibi bane ko kana talakan kana iya sadaukar da abin da za a baka a dukiyar marayu ka kula da ita fi sabilillah kuma kai ka je ka nemi halallanka so ya zama lil ibaha kenan kuma Allah yace bil ma'ruf a wajen ana kula da urufi ne in an ce urufi shine me aka saba a al'ada a al'ada me zai yake kaman gidansa ba zai yi don an ce a ce da kai a ciki ba sai ka ɗauko bildin yadda ake rayuwa a abuja bayan kai kana can ƙauyen kankara sai ka ce bil ɗin abuja za a biya ka a sai a duba a kankarar ne abin da zai rike mutum sai a rika baka na mutumin kankara a can fa'iza da fa'atun ilaihim amwalahum idan za ku tura musu dukiyoyinsu Allah ya ce fa'ashidu alaihim ku shaida a kansu waka fabin lahi hasiba kuma ku sani Allah ta'ala mai hisabi ne Allah zai muku hisabi a ma za ka yi kara mana ko aya ɗaya akan hisabin Allah وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا يا ذا سورة النساء آية 86 Allah ya ce shi akan komai mai hisabi ne don haka kula da dukiyar marayan nan Allah zai hisabi kaga anan yace wa kafa billahi hasiba duk abin da ka rike ko kai tuwa ko gaisu ko kai gaskiya Allah zai hisabi sannan a can kuma Allah yace akan komai mai hisabi ne hisabi sau uku yazo a Qur'ani a matsayin sunan Allah a nan wurin aya ta 6 a nisa'i aya ta 86 a nisa'i wanda aran mai kawo akwai saura guda ɗaya wa zai iya kawo ta Eh? cikin suratul ahzab Allah ya maka albarka wata aya kenan alladhina yuballighuna risalati llahi alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah hmm. wa kafa billahi hasiba suratul ahzab aya ta nawa na na a 45 na 39 Allah ya biya ka da gidan aljanna 39 ne kai ka gane so da haka hasibun sunan Allah ne a magana mafi inganci haka imamul kurtubi ya fada haka ibnu usaymi rahimahullahi fada in ka duba sunayen Allah da ya kai ya saka al a cikin al-qawaid al-mufla fi sifatillahi wa asma'ihi husna cewa al-hasib sunan Allah ne